Taron dai ba a kammala shi lafiya ba domin kuwa wasu matasa ne suka yi ma tsohon gwamna Babangida Aliyu ruwan duwatsu. Jama'a tsaro suka tallafo shi tsohon gwamna ake kokarin fita da shi a yanzu haka dai kuna jan harbi da bindiga ake kokarin fita da shi tsohon gwamna bayan harba bindiga a sama tare da watsa barkonon tsohuwa jami'an tsaro sun samu nasarar ficewa da gwamna babangida aliyu daga filin taron tsohon gwamnan jihar kano kanal aminu isa kwantagora ga abin da yake cewa game da jifar da aka yi wa tsohon gwamna babangida aliyu to wannan ya nuna cewa shi wanda ya sauka bai yi manajin wannan siyasan sauka sosai ba ne eh dole ne a samu haka ga wannan darasi ne ga na darasi ne ko me ne faru a rayuwar dan adam yakan zamanto darasi ne eh amma siyasan barin gado yana da wahala shi ma eh, abin da bai iya cin nasara kenan ba. Duk da yake dai an tashi taron babu sallama ba a samu labarin mutuwa ba ko kuma wani mugun rauni sai dai ƙananan raunuka da nima na samu tsaraba.